Hukumar alazan Najeriya na hakon za ta rufe karbar kudin kujerar aikin hajin bana daga litinin dinnan nan sha biyar ga watan nan na Yuli. Matukar dai ba an sauya wannan tsarin ba. Wannan ma biyo bayan karin wa'adin lokacin ne na biyan kudin kujerar bayan samun wani ragi a farashin kujerar da fiye da naira dubu hamsin. Shugaban hukumar alazan barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce za a kammala amsar kuɗin don samarwa dukkan maniyatan izinin tafiya wato visa don gudanar da aikin hajin. An ƙara daga lokaci ne domin a baiwa maniyata da kuma sababbin gwamnatoci da suka suka anshi mulki a jihohi dama domin su samu lokaci yalwatacce da za su nazarci yadda aikin hajjin yake inda suke bukatar su dan yi gyara ga abin da suka gada su gyara wannan shi yasa aka kara lokaci kuma alhamdulillah ya kare lokacin ina ganin ya samu ansuwa wurin al'umma wannan daman da aka bayar daga shi bana jin za a samu wani lokaci zai zama kwana biyar kenan da fara tashi domin kuma ga al'adar mutanen mu wani bai ma tashi tunanin zai tafi aikin hajji ji din sai ya ji ana gobe ma za a rufe filin jirgin sama a lokacin ne zai ɗebo kuɗinsa a buhu ya ruga ya ce yana son ya biya kuɗin tafiya hajji to don duk kauce ma irin wa'annan shi sa muka ba mutane dama kwana biyar bayan an fara tashi duk wanda yake da niyya ya isa a ce lokacin na ya yi niyya kuma ya biya kuɗinsa daga wannan ranar sha biyar ga wata an rufe wanda kuma yake da niyan ya tafi sai ya ajiye kuɗinsa in Allah ya kai mu baɗi da rai da lafiya sai ya tafi. To ranar Laraba goma ga watan nan aka kaddamar da fara jigilar razan daga jihar Katsina, inda wasu yankunan ma kamar Kaduna rukunin alhazansu tuni suka sauka a Saudiya. Malamai na kan gaba lamarin aikin haji don kula da nuna manetan dokokin aikin a aikace don gudun samun cikas. Ga ma abin da shahararren malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa. Aikin haji ba zai yiwu a yi shi ba kamar yadda Allah yake so a yi, kamar yadda manzon Allah ya karantar sai an yi amfani da maluman addinin musulunci. Ina kira ga hukumar alhazai da ƙara sa ido wurin tallafawa da taimakawa da ja malaman addinin musulunci don su ci gaba da nuna wa alhazai irin abin da ya kamata su yi don aikin hajjin su ya zamanto irin wadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi wanda ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna hajji mabrur bai da sakamako sai gidan aljanna jami'in hukumar alhazan Umar Bala da tuni ya sauka Madina ya shaida wa muryar Amurka yadda aka tsara malaman za su kasance da alhazan a kowane waje na sauke faralin kwanan nan shugaban hukumar alhazai ta kasa ya kaddamar da kwamiti na malamai na Najeriya su ne za su bi alhazan nan wannan tun daga Najeriya har zuwa Madina da muhimmancin ziyarar da za su yi niyya na ɗaukan aikin haji. Aikin haji nan kamar yadda aka sani ya kaskashi uku. Wanne alhaji zai yi a ciki? Har a tafi Makka da wafil kudumi da kuma sauran ibadu da mutum ya kamata ya yi. Zuwa yanzu dai kimanin alazai dubu biyar sun sauka a Saudiya cikin kimanin alazai dubu sittin da biyar da ake sa ran za su gudanar da aikin hajjin na bana. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.